yau mun leko wani gidan kuma wasu kai gida saki ke bukata yanzu saki ne eh? bukata to ki tafi asake ki saki abin da ya mun ciwo shi ne da baki sanar da ni ba tunda na ce na yafi ni to na gode yayi daidai mace mata aure ta fito ta biyo mijinta titi ko mayafi babu tana mai fitsara ƙarshe har a zo ga abin da ba a so wato saki ko wani abu da ya ci naki mm. me abin ki besho waje yayin da yanayi ta zo cikin fushi ko kuma cikin saki mm. me kamata a yi menene ma amfanin kawa ta dinga yawan sintiri gidan ya suke kito to ke da suke zauna gida zauren ma'aurata zauren ma'aurata ne